kai ka shugaba daɗin daɗi annabi maganin musiba da bala'i arhamanu kai kake jin rukuna dan barhama ƙara sai ta tunanina in ta yabo cikin dare ko kurana imamu da fa'i da dukkan bala'i salamu alaika shugaba annabu maganin masifa da bala'i. Samun Allah akwai wuya ga kuma daɗi, sai an daure cikin dare kar da a faɗi. Ya Allah ka ba mu komai da daɗi, don barha mu shugaba sarrakin daɗi. Salamu alaika shugaba daɗin daɗi, Allah, maganin masifa da bala'i. na yi sallama gare ka rasulallah shabaki alaika ya bin abdullah nurallah alwaruka ishe na aminallah gyara mana rayuwa a saukin kabula'i. Salamu alaika shugaba da hadin dadin annabu masifa da bala'i. Ni annabu da'imin sufar ka nake kallo.